Allah shi ya ci babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa haka nan cikin jujjuya al'amura da yake mun da lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shirya ya ba shi da littafi shine alqur'ani mai girma ya kira mutane zuwa ga ta Allah ya kuma nusar da mutane zuwa ga kyawawan mu'amaloli ya kuma tabbatar da mutane zuwa ga hakikanin imani domin su samu kwanciyar hankali kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu ne wato muhimman dalilai na samar da nutsuwa da kwanciyar hankali ga rayuwar ɗan adam waɗannan abubuwa sun zama daidai da ya dace a ce an samu tunatarwa a irin wannan yanayi a kuma wannan lokuta musamman a lokacin da muke rayuwa ya kuma yi daidai da hudubar da ɗaya daga cikin manya-manyan limamai na harabin makka shekaru shirai ya gabatar a wannan rana lahira manya manyan dalilai da kuma muhimman dalilai da suke kawo dan adam ya samu kansa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali shi ne hakikan imani da Allah da kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin kashin bayan samu dan adam ya ji kudin yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ko cikin ko cikin wadata kamar yadda babban ko ɗaya daga cikin limamai shek su shirai da ke gabatarwa a hudu da yau ya ce za ka ga kwanciyar hankali ba tarin dukiya ke kawo shi haka kuma tsananin talauci bai kusa da kwanciyar hankali ana iya samun wa aslaha balahu waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aiki na kwarai sannan suka tabbata manzon ta fi kowa tafiye-tafiye idan mutum yana cikin daɗi ya ambaci Allah in mutum yana cikin wahala ya ambaci Allah wannan yakan kawo mutum ya samu hakikalin tawakkali da Allah subhanahu wa ta'ala yawan ambacin sa yana kawo nutsuwar zuciya da kuma kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله تطمئن wato waɗanda su yi imani kuma ake samu zukatun suna nutsuwa da ambaton Allah mafi yawan lokutan su suna ambaton Allah kuma sun ne da al'amarin su ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan Allah yake ala bi zikrillahi tatma'innul qulub lallai da ambaton Allah ake samu nutsuwar zuciya sannan tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda in ya samu ya san daga Allah ne ya rasa daga Allah ne in mutum ya samu cikin daɗi daga Allah ne in ya samu wahala daga Allah ne in kana cikin koshin lafiya daga Allah ne sannan kuma in ya samu rashin lafiya ya tabbata Allah ke sanya wa idan ma Yusuf, ko ya yusmi Allah subhanahu wataala ya kazzabi bayinsa wato da rashin lafiya haka kuma kan warkar da su daga rashin lafiya idan mutum ya zama zuciyarsa tana cike da irin wannan tawakkali din aka samu a ah, nutsuwa ta tafi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar cikin alqur'ani waɗanda suka yi imani wato sun kasance idan iliyat alaihi mutane nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma rahatin bal kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke faɗi kamar yadda ya bada labarin annabi Nuh alaihi salam cikin alqur'ani yake cewa mutanensa kuntu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ليجعل ما لكم لا ترجون لله وقارا ana samun wata wato nutsuwa da kwanciyar hankali da tabbatuwa a daidai in har ana yi ne da istighfari wannan ke nuna abubuwan nan muhimmai da aka ambata yawaita istighfari yawaita ambaton Allah da dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma karkata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abubuwa daga cikin muhimman abubuwa da suke tabbatar da kwanciyar hankali ga ɗan bayan wannan akwai kuma miyagun ayyuka da ake bukatar mutum ya yi kamar annabi kashi da yawanta gulmace-gulmace a kan ba a wajen mutuncin bayan Allah sannan kuma da hasada. Shekar Ruɗi ya ambaci waɗannan hafizan Allah ta'ala a cikin hudubar da zai gabatar da su a gindin ɗakin Allah wato rada Allah sharafin wata wakila. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya hajji bayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada al'ummarsa yin hasada wajen yin hasada yana iya sa mutum ya zama bayi da nutsuwa ko kaɗan ko da zuciya da take da hasada ko da kika samu nutsuwa ba a duniya haka nan kuma a lahira ko makomarta tana zama mummuna za ka mutum ya yi kokarin su ya cewa baya hasada ga bayin Allah ɗan uwansa cikin abin da Allah ya nihinta wannan yana iya sa mutum ya samu nutsuwa duk abin da kake da yake kawo ko ta'addanci har zubar da jini wani ta'i hasada ke kawo shi wani ta'i za ka samu kafiri suna hasu da wasu sun fi sha'awar kyaman abin da sun zai cewa mafi yawan masu amfaniwa da wannan kasuwar al'umma ne. Zaka kafin ya sanya haɗa a zuciyarsu yana iya mutum ya haɗa miji da mata wannan yana iya kawo matsaloli ko da understand.

على نفسك بأسباب راحة البلد أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه العليم أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ومن الحق من ربهم كفر من سيئاتهم وأصلح بالهم أصلح الله بالهم لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله وحققوا الإيمان وحققوا العبودية الإنسان يفعل ويفعل ثم شكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر وآمنوا به وعلموا أنه رسول من لله رب العالمين والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه anything أو أهلنا أو ذرياتنا